wato watan bakwai kenan ko a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na talatin da biyar idan ba a manta ba wancan lokaci muna cikin babin da yake magana dangane da bayar da amana babul amri bi ada'il amanati wannan babin muke ciki mu karasa ba hadisin da zamu tashi yau hadisin abi khubayb haka ne ko wa an abi khubayb bi dhamm al kha'il mu'jama abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma qala لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlum zuwa karfi wani hadisi an karɓo shi ne daga Abu Hubayb wani ne Abu Hubayb malaki da dhammil haɗin mu'jama kha nan ha karmi mai ruwa zaka yi masa dhamma shine Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam Abdullah dan gidan Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu kana yace lamma waqafa Zubair yawm al-jamal yayin da zubairu ya tsaya a ranar da za a yi yakin jamal lamma waqafa zubairu yawmal jamal yayin da zubair ibn al-awwam ya tsaya a ranar da aka yi yakin jamal yakin jamal shine wani sabani da ya faru tsakanin wani gungu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakanin su da juna kenan to shi zubair yana cikin wata tawaga cikin waɗannan kungiyoyi guda biyu na musulmai da suke fuskantar juna gefe daya Ali bin Abi Talib gefe daya kuma Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam tana tana haye kan wani babban rakumi wanda shine aljamal din to tana kan wannan rakumin duk wanda suke goyon bayanta suke goyon bayan ra'ayinta tsayawar rakumin da Aisha ke kai a matsayinta na ummul mu'minin sai ya kara masa kwarin gwiwa su zage ba ba da baya wajen yaki sai gwabza yaki suna yakar mutane Ali bin Abi Talib har sai da wani daga cikin tawagar su ya farga yace kai in fara kuma nan da tsaye babu wanda zai yadda ya daga kai ya gabatar annabi kan rakumin nan kuma ba tare da ya goyi bayan da ba tare da ya bayar da jinin sa ba dan ya zo fansa gare ta a soke rakumin nan kowa ya huta sai suka soke rakumin sai rakumin ya fadi da ummu da Aisha to wannan sai ta sace aka ci galaba a bangaren Aisha to wannan ita ta kira ghazwatul jamal ko waqatul jamal an yi ta ne a shekara ta 36 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tafasilin yakin zamu shiga ba wannan dai shine dan takaitacce amma dai Zubair yana cikin tawagar waɗanda za su yi yakin to lokacin da Zubair ya tsaya a filin daga a ranar da aka yi yakin Jamal fa kuntu ila jambi dan sa Abdullahi yace sai na zauna sai na tsaya a sa fa kana sai yace ya bunai innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlum yace ya kai dana a yau da yakan wannan yaki ba wanda za a kashe sai azzalimi ko wanda aka zalunta duk wanda ga an kashe a wannan yaki ɗayan biyu ne ko dai a zalimi ne ko kuma zalunta sa to shine waɗansu malamai suka ce a to wannan aya ko wani yaki mana duniya ai haka ne <laughs> duk wanda aka kashe a kurin ko wani yaki ba sai na wannan ranar ba in ma zalimin ne an wasu to shine aka ce ba ku fahimci maganar ba abin da yake nufi ba wanda za a kashe wa illa a zalimi wanda ya so ya zalunci kenan shine waɗanda suka shiga cikin yakin daga bangaren tabi'ai wanda ba su cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mazlum wanda aka zalunta shine dukkan wanda ya rasa ransa a yakin wanda yake cikin sahabbai an zalunce shi ne domin tawili yayi adalci ke son ya tabbatar sai wani mai son ta'addanci ya zo ya kashe to ta iya yiwa a kashe azzalimin ta iya yiwa a kashe wanda ba shine azzalimin ba shine ke la yaqtulu yawma illa zalimun aw mazlum an gane ko wa inni la urani illa sa uqtalu yawma mazluman yace ni kan yau ina kyautata zaton za a kashe ni ne ina an zalunce ni haka Zubair ya faɗa wa ɗansa Abdullahi Zubair din nan fa ɗaya daga cikin waɗanda aka albushir ne da aljanna cikin mutum goma din nan yake tsammani na lalle kan yau ba zan koma gida a wannan yakin ba za a kashe ni kuma lalle zalunta ta zai dan kan ba da san zuciya nake yakin ba wanda ko za su kashe ni suna da san zuciya ne da su kashe an gane ko wa inna min akbari hammi ladaini yace mafi girman abin da yake damuna shine bashin da yake kaina a fatara yuki daimuna min malina shay'a yace ya kai dana abdullahi shin kana ganin ko bayan na mutu dukiyar da na bari ko bashi zai rage mana wani ciki har kuma su gado ku samu ma'ana akwai bashi da yawa kina kai gashi bai na da dukiyar amma akwai bashi da yawa akan yanzu ko tsammanin ka bashi zai rage mana wani bangare na dukiyar mu Sun Sannan قال ya يا bi بما لنا وقت دين yace ya dana in har Allah ya sana cika din kamar yadda nake zato bi imalana dai ne. sayar da dukkan kaddarar mu sayar da dukkan dukiyar mu wadda take kaddara ce dai ne ka biya mun baki ita duk inda nake da gida ko nake da plot ko nake da wata gona ka sayar da shi ka tabbatar ka biya mun baki. wa awsa bi thuluthi wa sulusihi libani sannan kuma sai nan take wasiya shi zubair din wa ausa da sulusi sai yi wasiya da sulusun dukiyar tasa shine ɗaya bisa uku wa sulusihi da sulusun ɗaya bisa uku kuma yi wasiya su gawa libanihi ga ƴaƴan abdullahi sun zama mai gare shi ginin jikokinsa uba ne yake watsansa wannan wasiya ka sayar da komai na ka biya baki idan wani abu ya rage sulusunsa da sulusun sulusi a baiwa jikoki wato ƴaƴanka a basu da su ba su da rabo a cikin mai gado domin jikoki idan ubansu na dare ba su da rabo cikin gado kun gane wannan da kyau ya ne libani abdullahi bin zubair yana nufin a baiwa ƴaƴan abdullahi ibn zubair ta shine malamai suka sabani wadanda suka ce ausa bis sulusi yayi wasiya na abada sulusin dukiyarsa ɗaya bisa ukunta ga mabukata ko ga talakawa ko ga wanda ya dace a ba wa sulusihi libanihi sulusun sulusi kuma a bayar da jikokinsu su ne ƴaƴan abdullahi kun fahimci wannan zancen da kyau haka waɗansu malaman suka ce waɗansu suka ce a'a da sulusun farko da sulusi na biyu duk dai za a bayar ne ga ƴaƴan abdullahi larabcin hadisin kuma ta zai iya ɗaukan wannan bari mai yi gwalo gwalo dan mu gani idan aka ce a bayar da sulusi kowa ya san sulusi shine nawa ɗaya bisa uku sai kuma a ga shi wannan sulusun da aka bayar idan aka kasa shi uku sai a ɗauki sulusun cikinsa gwargwadon wannan sulusun sai a sake ɗaukowa daga can a haɗa sai kuma a bayar ya zama an bayar da sulusi da kuma sulusun sulusi nawa za ka fi dukiyar kenan mai shari'a ko kuma ka rawa gado a kotu ne sulusun sulusi ga sulusi ga sulusun sulusi idan an bayar da ɗaya bisa uku to shi wannan guda ɗayan sai aka sasa kashi uku aka kuma nawa ne ɗaya bisa uku sai a sake ɗaukowa daga can sai a haɗa ina ba za mu fahimta to imma dai mu ce duka a bayar ga yayan Abdullahi ibn Zubair jikoki kenan imma kuma sulusun dukiya za a bayar ga mabukata sulusun sulusi kuma a bayar ga ga ɗaɗan Abdullahi Ibn Zubair jikokin sa kenan haka malamai suka yi sabani wajen fassara wannan jumlar waɗansu suka fassara ta ma'anar farko waɗansu suka fassara ta ma'ana ta biyu kuma larabcin na iya ɗaukar dukkan waɗannan ma'anonin ina fata an fahimta mu dai ya ishe mu gane cewa dai ya ce a biya bashi kuma ya ce a yi ya yi wasiya kuma kala ce kuma fa in fadala min malina fadlun ba'da qada'i ad-dayn shay'un fa thuluthuhu li banika yace fa in fadala min malina fadlun idan wani abu ya ragowa na dukiyar mu ba'da qada'i ad-dayn shay wani abu ya saura bayan an riga an biya bashi fa thuluthuhu li banika to sulusun sa sai a bayar ga ƴaƴanka wannan maiman magana ne dangane da abin da ya bayar a baya ya faɗa a baya wa Hausa da sulsi qala hisham ɗaya daga cikin marwaita hadisin shine hisham yace wa kana ba'd waladi abdullahi kad waza ba'd bani zubair khubayb wa abbad wa lahu yawma idhin tis'atu banina wa tis'a banatin hisham yace wa kana ba'd waladi abdullahi wani sashi kuwa na ƴaƴan Abdullahi jikokin Zubair din kenan wani sashi cikin su sun kasance kadwa za ba bani Zubair har sun yi daidai da ƴaƴan Zubair din kansa ma'ana waɗansu daga cikin jikokinsa sa'annin ƴaƴansa ne ina fatan kun fahimta waɗansu daga cikin su sa'annin ƴaƴansa ne kamar Kubai da Abbad shi Zubair din yana da ƴaƴa daga cikin su akwai Kubai daga cikin su kuma akwai wa Abbad a shi wato abdullahi din gari gari shi abdullahi din yana da ya'ya daga cikin sa akwai kubayb akwai kuma abbas walau yawma idin tis'atu banina wa tis'a banat kuma a wannan lokaci shi abdullahi din yana da ya'ya kamar haka tis'atu banin yan maza tara wa tis'a banatin da yan mata takwas sun zama ƴaƴan sa kenan yan mata tara kai maza tara mata tara sun zama ƴaƴan sa goma sha takwas qala abdullahi abdullahi bin zubair yace فجعل يوصيني بدينه bi dainibi sai ya ci gaba yana ta mun wasiya da bashin da ke kansa wa kulu yana cewa ya gunayya ya kai dana in ajasta an shay'in minhu idan ka kasa biyan wani sashi na wannan bashi na wa fasta in alaihi bi maulaya ka nemi agaji wajen biyan bashin bi maulaya da ubangidana ko da ubangiji na kala zubair abdullahi ce fa wallahi ma daraitu ma arada wallahi ban gane me yake nufi da wannan kalmar ba cewa wai in ka kasa biya ka nemi agaji bi maulaya hatta kuntu hannati ya abati man maulaka babana wai waye maulaka din da kake cewa idan na kasa in nemi agajin maulaka kana sai ce Allah shine Allah inna waliyya Allah allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin abinda wannan aya take da manzon Allah kace da su ni waliyina shine Allah allazi nazzala alkitab wanda shi ne saukar da littafi alkurani da dukkan littattafai da aka saukar daga sama wa huwa yatawalla salihin kuma shi ke jibintar lamarin salihan bayi ma'ana bayan ya zama waliyina kuma zai zama waliyin dukkan wani salihi Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wato kenan kaga a nan gurin sai ce in dai ka kasa biyan wani abu to ka nemi agajin ubangiji ubangiji zai taimake ka sai ka biya in dukiya ta ta kasa kaiwa ka sayar ka sayar ta kasa kaiwa ka nemi agazin ubangiji ubangiji zai bude sai an samu abin da za a biya mun bashi ba zan je kiyama da bashi ba ba za a tashi kiyama ba a je ina da bashi a kaina an gane ku ba zai iya kwanciyar gabari ba wallahi ba san wannan hadisin ba fa wallahi ma waqatu fi كربة min dainihi illa قلت yace wallahi ban taba aukawa ban taba samun kaina ba cikin wani bakin ciki min dainihi a sanadiyan bashin mahaifin nan nawa illa qultu ce sai na ce ya maula zubair iqdi anhu dainahu ya maula zubair ya ubangijin zubairu ya majibantin lamarin zubairu iqdi an iqdi anhu dainahu biya bata bashin samana fa ya qadiya sai ko Allah ya biya ma'ana sai Allah ya bude wata kofa a samu wadansu kudi zai biya kala ya fa fakotilar zubairu zubairu ya gama wannan kenan ya gama wannan wasiki sai kuma aka kashe shi to wajen kashe shi din suka ce ba wajen yaki dan aka kashe shi ba korar yaki ta tallafa ko kuma a'a da Ali bin Abi Talib ya ganshi a cikin tawagar Aisha sai ja hankalinsa kai kana cikin manyan mutane kana cikin waɗanda annabi ya mutu yana mai yarda da kai kana cikin waɗanda abin nan kai ma ka ɗauki makamin ka zo a yaki da kai sai wannan wa'azi ya razana shi sai ga cewa abin da yake kawai ya kawai cewa yakin kare goyi bayan kowa da ko yana bayan Aisha lokacin da ya kaula cewa yakin sai ya tafi can ya kaula ce ya fitar da inda ake yaki idan ya samu wata bishiya ya zauna yana tunanin me zai ga gajiya ga menene sai ya kwanta sai bacci ya dauke shi sai wani dan ta'adda ya salalo sai zo ya kashe shi anan an gane ku. to kaga anan gurin wanda bangare na karama ya bayyana a sarari tun da ma ya kalle za a kashe shi a nan kuma gashi an kashe shi kuma ya ce za a kashe shi ne ana an zalunce shi ba shi ne ya zalunce kaga tabbas ko an zalunce shi ne dan yana bacci wannan ta'adda ya zo kashe an gane ku. fa zubairu sai aka kashe zubairu ibn al-awwam a wannan yini walam yada dinaran wala dirhaman illa aradina bai bar kokobo kobo ba ba dinari ba dirhamin da ya bari illa aradina sai gonaki al-aradin jam'i na al-ardu sukan ce al suna nufin kasa ma'ana gona ko suna nufin floti dan sun ce al sai gonaki da fulotai kaɗai ya bari ko kace sai gidaje kaɗai ya bari min hal daga cikin abin da ya bari na gonaki din nan akwai algabatu wata makekiyar gona ce shahararriya a Madina ana kiranta algaba ko da ke lafazin algaba yana nufin daji amma a nan gurin wata sananniyar gona ce a Madina a can awalil Madina wa ihda asharata daran bil madina kuma a madina ya bar gidaje daidai har goma sha daya wa daraini bil basra da gidaje biyu a basra wa daran bil kufa da gida daya a kufa wa daran bi misr da kuma gida daya a misra gidaje nawa kenan ga sha ɗaya a madina ga biyu a basra ga ɗaya a kufa ga ɗaya a misra gida sha biyu ashe kaga dan kamar lafi gida baya nuna baka da zuhudu ko ba ya <laughs> wannan malami na da babban gida kai ce kwarai kuwa kaga <laughs> gidajen ka goma sha hudu shi na cikin waɗanda aka albishir da aljanna ina waɗanda suke sha don zuhudu ba za su nemi kuɗi ba ba za su yi sana'a ba sai dai su yi bara wai bara ɗin ma wai zuhudu ce <laughs> ga wanda yana cikin waɗanda aka albishir da aljanna gidansa goma sha ɗaya gidansa goma sha biyar ga goma sha ɗaya kuma a gari daban-daban ga da basara da kufa da ina ne ga iraki ga madina tafiyar nawa waje ko a wata kwana nawa ne za a yi da tsakanin madina zuwa iraki an gane ko kana sai sai wa inda ma kana dainu allazi kana alaihi sanan dai kadai bashin da ya kasance akan shi Zubairu ibn al-Awwam yaya bashin yake annar rajula kana ya'tihi bil mal mutum yakan zo masa da dukiya fa yastawdi'uhu iyyahu ya nemi ya ajiye masa wannan dukiyar saboda amintacce ne an san shi shi da Allah ga ajiyar dukiya ta ina jin mata tsoron salawanta ka ajiye min fa yaqulu zubairu sai zubairu yace la yace a a ni ban karban ajiya walakin huwa salafun fa inni akhsha alayhi bai'a yace sai in ka yarda abinda ka bani ya zama bashi me hikimar ya zama bashi yace wadai akhsha alayhi bai'a da ina jin tsoron karka bani abu ya fata karka bani abu ya salwanta idan ajiya ce duk wanda aka amince aka wa ajiya sai kudin suka bata ga ka'idar musulunci ba zai biya ba ko kotu aka je alkali ba zai ce ya biya ba inda musulunci za a yi shari'a ne me yasa ka bashi da amince ko rashin amince duk wanda kace ga dubu ɗari ajiye mu ga dubu hamsin ajiye mu ga dubu uku ga dubu biyu wani ajiye mu in dai ta salwanta ba tare da sakacinsa ba to shikenan amma mutum ya zanto muttaham ne ana sa yanzu ce ta salwanta ta ga ya sai kaza ya sai kaza ya sai kaza kuma ya fi karfin arzikin sa to kaga wannan ya jawo kansa tuhuma to wannan sai alkali ya bi hanyoyi da aka tsara waɗanda ake gano masu laifi da su akwai salo-salo na dabaru da sahabbai suka rinka yi wajen gano masu laifi na taɓa ba ku labarin wani mutum da ya karɓi bashi lokacin Ali bin Abi Talib da ya karɓi bashi dan uwansa ya cinye kawai sai ya zama kurman gangan aka ya cinye shi san kurma ne da an yi magana kawo bai ce bai bai bai bai aka kai shi kotu aka kai shi gaban Ali bin Abi Talib kawai ana ta magana shi yana magana bebe ta Ali na Abi Talib ta abu ne mai sauki ku kawo reza a tsaga harshen sa gani in dai kulman gaske ne jinin da zai fito daga kan harshen sa zai zanto mai turkin baki in kulman karya ne kuma to za a ga jinin ya fito ja ga to an san karya ki a kama shi a yanka harshen sa kaga sai ya bayani zai tsaya yanka ne zai tsaya yanka gani ne fa inni akhsha alayhi لا ولكن Yace abin nan sai dai in karba a matsayin bashi dan ina jin tsoron yin salwanta وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم mai rawaito hadisi yake cewa wa ma waliya imaratan qattu tunda zubairu bin Al-Awwam yake bai taba karban mukami ba tunda yake imara shine a baka ko gwamnan wani gari ko shugaban karamar hukumar wani gari a baka rikon gari ko kai ne gunduma ko kai ne hakimi ko ma menene ka rike wannan yanki ko gunduma bai taba karban wani mukami na shugabanci ba tunda yake wala dibayatan bai taba yadda ya jibinci lamarin jibaya ba jibaya shine a ce ga wata mahakar ma'adanai ka shugabanci waɗanda za su ninka hako ta don gwamnatin musulunci da amfana da ita ko duk ga wani da ake sa kuɗin shiga za su samu ga gwamnatin musulunci kai ne shugaban wajen zubairu bai taba karɓar irin wannan mukamin ba wala kharajan bai taba yadda an sa akan kharaj ba an gane ko kharaj ne duk abin da ka sake fitowa da shi misali a ce an ci mutane da yaki sai a bar musu gonakin su a ce to duk abin da aka noma kashi kaza cikin kaza na gwamnatin musulunci ne to kaga za a tura waɗanda za su je su karɓa wannan kashi kaza kashi kaza din Zubair bai taɓa karɓan wannan mukamin ba illa an yaku wala sai an bai taɓa karɓan wani abu ba illa an na fi ghazwin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai in yana cikin yaki ne tare da manzon Allah tare da manzon Allah tabbata gare shi manzon Allah ya tsora masa wata muhimma to sai karba aw ma Abi Bakar wa Umar wa Usman ko in yana tare da sayyidina Abu ko Umar ko Usman radiyallahu anhu qala Abdullahi dan sa Abdullahi yace fa hasabtu ma kana alaihi min ad-dayn mutuwa take da waya sai na lissafa abin da yake kansa na bashi فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف دبو سو دبو بيو دا دبو تري بيو دبو سو دبو بيو da دبو ɗari biyu wa ina fassara da dabun kalmomin larabci wato ya zama nan kenan miliyan biyu da dubu ɗari biyu abinda ake jinsa baki sai baki ya shafi manyan mutane gashi ba ya hakimu tabbas ba hizam abdullahi ibn zubair sai hakim ibn hizam ya gamu da abdullahi ibn zubair fa kale yace ya ibn akhi dan shi hakim ibn hizam akwai dangantaka tsakaninsa da zubair bin al-awwam sai ce ya kai dan uwa dan dan uwana kam ala akhi min ad-dayn nawa ake min uwana bashi abdullahi sai na boye masa ki faɗa masa gaskiyar abin wa ce nace mi'atu alfin ai miliyan ɗaya kawai ake bin sa bayan kuwa ana bin na miliyan biyu da dubu ɗari a'a na ce kan mi'atu alfin ana bin sa dubu ɗari ne kawai fa hakim sai hakim ya ce wallahi ma ara amwalakum tasau li hadhihi dubu ɗari ake bin sa ai gaba ɗaya abin da ya bani ba na tsammanin zai isa biya wannan bashin da dubu ɗari yau shi bai ji sauran labarin ba ma kenan fa lahu abdullahi sai abdullahi ya ce da shi ara'aitaka in kanat alfai alfin wa mi'atai alfin ba ni labarin in aka ce dukiyar da ake bin na miliyan biyu ce da dubu ɗari biyu yaya me za ka ce kala sai ce wa ma arakum tutiquna hadha ai bana jin dukkan ku za ku ƴaƴan ko ki bana jin za ku iya biyan wannan bashin gaba ɗayan ku miliyan biyu da dubu ɗari biyu yana ajastum an shay'in minhu fasta'inu bi in dai kun ga kun biya kun biya kun kasa to ku zo wuri na nema in tallafa in taimaka kaga yadda sahabbai suke da muwasa da suna kaga dan uwanka baki yayi masa yawa kana da halin da zaka taimaka masa sai ka taimaka masa wannan ana bukatar haka yana cikin ayyuka na alkhairi duk ya shiga cikin umumin wa ta'awunu ala albirri wa taqwa wa la ta'awunu al-ithmi wal udwan kuma yana cikin haka tahqiran min al ma'ruf shay'an kar ka daina aikin alkhairi ko min ka dandansa in kaga dan uwanka bashi ya masa yawa tallafa masa shi malamai suka ce me yasa lokacin da ya tambaye shi ce da farko sai ce dubu dari alhalin ko miliyan biyu ne dubu dari biyu yaya za a yi faɗa masa ce dubu dari yanzu bai karya ba kenan cikin labarin da ya faɗa an gane ko sai malamai waɗansu suka ce eh to gaskiya kan da dai miliyan biyu na dubu ɗari biyu ce dubu ɗari bai faɗa hakikanin yadda al'amari bai ke waɗansu malaman suka ce ai wannan mafhumul al'adar ma'ana ya tabbatar ana bin mahaifinsa dubu ɗari amma bai kore saura ba da ta waye kadai to da kenan amma ya faɗi wani bangare ne cikin abin da ake bin sa ya ɓoye sauran bai faɗa ba rashin rashin faɗin sauran ba shi ya yi ƙarya ba dan ya faɗi wani bangare ya faɗa an gane ko قال عبد الله يتي وكان الزبير قد اشترى الغابة بتسعين ومئة ألف بسبعين كي ومئة ألف زبير كوا ياتي ونما كي كربونا تاشي تمدينة دي أكم كل نيرا دبو تريد سبعين ya na manta na ce naira ko wato dirhami ne ko dinari dubu ɗari da saba'in fa ba'aha abdullahi bi alfi alfin wa sitti mi'ati alfin lokacin da ya sayi ta ya saya dubu ɗari da saba'in amma lokacin da ɗansa ya zo sayarwa don ya biya bashin da ke kansa sai ya sayar da ita miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ya ninka kuɗin ta sau nawa kuɗin da yawa ke to wajen goma kenan wannan sai ya nuna ashe da ka'idar kasuwanci ba a iyakancewa ɗan kasuwa riba a ce wai karka ci riba sama da kaza dan da bai halatta ba ci riba sama da kaza dan me zai ma'aikacin zai sai abu dubu ɗari da saba'in shi kuma zai sayar miliyan ɗaya da dubu ɗari shida mahaifin nasa sahabi ne shi kuma tabi'i ne Abdullahi bin Zubair sunan nashi ma Abdullahi ma kansa manzon Allah ya sa masa shine jaririn farko da aka haifa a Madina bayan hijira mahaifiyarsa ita ce Asma bint Abi Bakar Siddiq annabi na kiransa na kiran Aisha ummu Abdullahi yana nufin wannan Abdullahi ai Aisha bata haihu ba amma Abdullahi shi wannan ake nufi ina fata mun fahimta da kyau a cikin kenan ba a kai ne wa dan kasuwa riba ko ba a tilasta dan kasuwa a kawo price control a ce dole ga abin da ake kira at-tas'ir a fikihu kan da farashi shine at-tas'ir ba a yin haka a cikin musulunci an nemi wata rana manzon Allah ya kai da farashi ce inna Allah huwal musa'ir Allah ne mai kai da farashi in yayi sama ko yayi kasa ne ba zan shiga cikin haƙƙin mutane ba in kayyade musu farashi kaga al-musa'ir din ma ismun min asma'illahi al-husna mai kayyade farashi ya wani zai zo ya karbi wannan sunan ya tsora kansa yau amma wannan ba shi ke nuna yan kasuwa su ci karansu ba babbaka ba ba shi ke nuna su gallaza bayan Allah ba sai su tana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cikin Bukhari mura an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza ktaba wato ubangiji ta ala ya dukan bawa wanda yake mai saukin al'amari lokacin da zai sayar haka mai saukin al'amari lokacin da zai saya haka mai saukin al'amari in ya je neman abiya shi bashi kare je ka tsabbaci ya je da nufin cin mutunci da wulakanci a'a ya zanto mai saukin al'amari ka'idar baki in ka je baya da halin da zai biya sai ke masa jinkiri wa in kana zo usratin fa nazratin ila maisara wa anta tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun kuma kasuwancin ka in ka sa Allah a ciki tsoron Allah a ciki da jin tausayin bayin Allah a ciki sai Allah ya sanya maka albarka riba da ka samu ba ta da yawa amma ka kana watayawa a cikin ka kana biyan bukatun ka sama da wanda ya fi ka riba zai yi kana iya kyautar da wanda ya fi ka kuɗi ba zai yi ba saboda idan ya zarne akan dukiya sai Allah ya hada shi da talaucin zuci ko gidansa ba zai ce fane mai kyau ba talansu duk gani ke idan ya ce fane idan ya cika za a gidansa ko zabo ko dan hila to riba za ta rabu saboda haka sai dai a yi masa tuwo da katuwar langa din na a sa masa tuwon rasa ga katuwar langa kuma an sa masa miya da kan nama guda biyu ya rasa inda suke yana lalubo talaucin zuci kan to wanda bai ci wanda ba tsabanin ka zai ba wani makoci wanda shi cikin irin wannan halin saboda haka ɗan kasuwa mu ji tsoron Allah Allah hakika kan gwamnatin musulunci ba za ta zo ta ce za ta kai da farashi ba za ta zo ta ce kuma karka ci riba sama da sau biyu karka sai karka dubu ɗaya ka sayar dubu biyu Allah bai ce haka wa manzon Allah bai ce haka ba da haka duk wanda ya ce muku haka kenan ya zalunce ku cikin dukiyar sai da abinda za ku lura ku gani jin kai din da tausayi wannan yana cikin addinin mu ita rahama ita ce tafi komai tsada kuma na tabbatar babu wanda zai ce baya san rahama to kai ma sai ka yi domin Allah ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan waɗanda suke ƙasa domin wanda ke sama shi kuma ya ya ji kan to kila zai yi a ah, to duk mun ji wannan naga amma ya zaka da wannan hadisin shi an saya dubu <laughs> dubu ɗari da saba'in an sayar miliyan da dubu ɗari shida shi wannan baya da jin kai kenan ka san mutane sun iya fakewa kan dukkan abin da suke so sai mu ce ka bambance ka gani akwai bambanci tsakanin dangin kayan abinci larurar rayuwa da kuma abin da ba dangin kayan abinci ba sai gona kam ai baya cikin larurar rayuwa nan wurin duk cikin mutum laure suke da gona a nan wurin kaga ba su da yawa saboda haka ba kowa ne ke bukatuwa zuwa ga gona ba amma kowa na bukatuwa zuwa ga masara zuwa ga shinkafa zuwa ga alkama zuwa ga abin da zai duk wanda yake sayar da abin da yake dole rayuwa ne dangin kayan abinci dangin kayan kaza dangin kayan kaza wanda yake dole rayuwa sukari gishiri duk dole rayuwa ne to sai mutum ya zanto mai tausayawa ya hakura da karamar riba sai Allah ya sa masa albarka amma mutumin da yake sayar da agoguna mutumin da yake sayar da kaza mutumin da yake sayar da kaza wannan ba dangin rayuwa ba dole rayuwa bane ba sai kai wata ba agogo a hannunka kuma lafiyar kaza kai suna biyar mutane ba da Allah karfe na ba wanda zai ma rowa ya ce ma karfe kaza <laughs> to wannan shine ake kwatantawa kaga shi abin da ya sayar sannan ba laruran rayuwa bane ba in a laruran rayuwa ne sahabbai kan sun fi kowa tausayi ya zo nawa za a zo a ba su riban masu hakura da su rage dan dai mutane su dadi to Allah Allah Allah kan samu fahimta ta gani eh eh to shi ma wannan misali kamar kayyade farashi wannan wato mudu ne aka kai kamar gwamnati ce ta bayar da wannan idan gwamnati ta bayar da wannan babu yadda za a yi da ita idan gwamnati ta bayar da wannan babu yadda za a yi da daidaita ثم قام فقال من كان له على الزبير shay'un falyuwazina bil ghaba sai ya tashi yake na cikin jama'a yace ya jama'a man kana lahu ala zubair shay'un duk wanda yake da wani abu na bashi akan zubair falyuwazina bil ghaba ya hadu da mu a al ghaba babbar gonar zubair zan je sai in zauna duk wanda yake bin sa bashi ya zo in biya fatahu abdullahi bin ja'far sai abdullahi dan gidan ja'far dan gidan abu talib an gane ko sai ya zo masa shi ma sunansa abdullahi baban babansa kuma ja'far ibn abi talib shine ja'far sayyar wanda manzo Allah ce na ganshi da fuka-fuki biyu yana yawo da su cikin aljanna wa kana lahu ala zubair mi'ati alfin shi ko yana bin zubair ibn al-awwam arba'u mi'ati alfin dubu hudu fa qala li abdullahi sai yazo ya cewa abdullahi ibn zubair in shi itum tarattu halakum in kuna ganin ba halin biya to zan bar muku gaba daya tarattu halakum zan bar muku dubu hudu in dai ba da halin da za a biya ba komai ai kana abdullahi sai abdullahi ce la ce a a kana sai shi kuma ya sake cewa fa in shi'tum ja'altumuha fi ma tu'akhiruna in akhartum to in kun ga dama to ka iya sa ta daga karshe cikin bashin da za ku biya na karshe yanzu ku biya sauran mutane mabukata in ma kun ce ko yan an yafe ba za ku yadda ba sai kun biya to ku sa shi cikin abin da za ku biya daga karshe karshe bayan kun biya kowa Allahu akbar duk da haka fa kala abdullahi abdullahi yace da shi la yace ba mu yadda ba yanzu za mu biya ba wani zai kire faqfa'u li qit'atan yace ka yanko mun wani bangare mana yanki wani faqfa'u li qit'atan ku yanko mun wani bangare daga cikin wannan gona babba qala abdullahi laka minha huna ila ha huna fa ba abdullahi minha wa awfahu wa baqiya minha arba'atu أربعة wa nisfun yace ni dai kan yanzu zan biya ba yanzu mu biya ba za mu tsaya wurin jinkiri ba sai ce to tunda yanzu za ku biya a cikin wannan gonar sai ya karfi ya kalli laborori shi Abdullahi bin Zubair sai kalli laborori sai ku yanki wani fili ku yanki wani yanki cikin wannan gona sai a cinikin sa sai in biya shi kudin sa da shi yanzu shine fakta ulai kan kana Abdullahi bayan an yanki wannan masu fasalin gona sun fasali sun fitar da yanki yanki a ciki wadanda suka ce an karkasa ta gida 16 ne waɗansu suka ce an karkasa ta gida kaza waɗansu gida kaza mu dai abin da zamu fahimta an auna wani yanki daga cikin gonar an ware sai abdullahi ya ce da shi laka min ha huna ila ha daga nan wurin zuwa nan wurin ya zama naka a bisa ga kuɗinka da kake bi bashi fa ba abdullahi min ha abdullahi ya sayar da wani bangare na wannan gona fa qaza an ku. ma'ana da ya bashi wancan kaga shi ya dauki kasansa sauran kasan da suka rage kuma ciki sai sake sayar da wani kasan kuma ya biya bashin da ke kan mahaifinsa wa awfahu ya cika masa wa baqiya minha arba'atu asfumin wa nisfun sai zan to har yanzu a cikin gonar akwai kashi hudu da rabi wato an karkasa ta kashi kashi kenan akwai kashi hudu da rabi ko kace akwai fulotai hudu da rabi ko kace akwai eka hudu da rabi gwargwadon da yadda suka yi fasalinta a zamanin da ya dace da nasu fakadima ala muawiya abdullahi sai ya je wurin muawiya kaga kina an dade ana wata rigima tun lokacin Ali bin Abi Talib da zuga har Muawiya ya karbi shugabanci amma ba gama wancan kashe wuta ba ashe illa larura ta sa ba a gama al'amura ba har aka yi jinkirin raba gado zuwa wani lokaci saboda wata larura babu laifi amma in abin da aka fi so shine a raba kan lokaci an gane ko fa qadima ala muawiya sai ya zo wajen muawiya wa inda mu amru bin usman a lokacin da muawiya ke zaune tare da shi akwai amru dan gidan usman wato amru bin usman ibn affan kenan wal munzir ibn zubair da kuma manzar ibn zubair wa ibn zam'a da abdullahi ibn zam'a fa qala lahu muawiya muawiya sai yace da shi kam quwimatil ghaba kolan nan ta mahaifinka mai suna al-ghaba dake madina nawa aka kimanta ta nawa aka yi fasalin kudin ta qala sai yace kullu sahmin bi mi'ati alfin ai kowanne kashi daya mun ana sayar da shi ne wato dubu ɗari Kowanne fuloti ana sayar da shi dubu ɗari to wannan shine hujjar waɗanda suka ce an yi fasalinta ne kashi goma sha shida domin dubu ɗari ɗari su goma sha shida shine zai baka miliyan ɗaya da nawa dubu ɗari shida ina ba da kun fahimta ya ce ma wai ai kowane yanki kowace eka kowane plot da muka fitar muna sayar da shi dubu ɗari ne yadda al'amarin yake nan an gane ko kala kan ke min ha sai ma'awa ya ce kashi nawa ya rage yanzu tunda kana ta sayarwa yanzu na rage nawa kashi nawa kala sai ce arbatu asumin wa nisf kashi hudu da rabi fa qala al-munzir ibn zubair sai munzir ibn zubair yace kada akhadtu minha sahaman bi mi'ati alfin nima na sai kashi 1 da dubu aka kudi dubu قال عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان ما kada akhadtu minha saman bi mi'ati alf ni ma dai kashi daya daga cikin nata ya dubu dari wa qala ibn zam'a ibn zam'a ma yace kada akhadtu saman bi mi'ati alf ni ma na sai kashi daya dubu dari saura kenan saura daya da dadi. fa qala muawiya sai muawiya yace kan bakiya minha nawa ya rage qala sahabun wa nisfu sahanin sai kashi ɗaya da rabin kashi kana sai ce kada akhadtuhu bi 50 wa 100 alf ni na karbe na sai da rabi din bisa dubu ɗari da hamsin qala sai ce wa ba abdullahi ibn ja'far nasibahu min muawiyata bi shi abdullahi ibn ja'far sai ya sayar da rabansa da ya saya min muawiya wa ya sayarwa muawiya ya sayarwa nawa bi sitti mi'ati alf dubu ɗari shida ya saya dubu ɗari ya sayar nawa dubu ɗari shida ya ci riban dubu ɗari biyar kenan falamma faraga ibn zubair min qada'i dainihi yayin da abdullahi ibn zubair ya kammala biyan bashin mahaifinsa qala banu zubair sai ƴaƴan zubair suka ce iksim bainana mirasana to yanzu tunda an ga biyan bashi a raba mana abin da ya ragowa na gadon mahaifinmu قال سيتي لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين yace wallahi ba zan raba muku gado ba har sai na je aikin hajji shekara hudu ina ce la ya jama'a wake bin baba na ba shekara hudu a jere ala man kana lahu ala zubairu dainun ya jama'a ku saurara duk wanda yake bin zubairu wani bashi fal yatina fal ya zo mana zamu biya shi fa ja'ala kullu sanatin yunadi fil mawsim sai ya zanto kowace shekara zai je taron aikin haji ya rinka shela falamma ba arba'u sinin yayin da shekaru hudu suka wuce qasama bainahum wa dafa as sai ya raba musu bayan kuma ya bayar da sulh na wasiyar mahaifinsa wa kana lil zubair arba'u niswa a lokacin zubair yana da mata hudu haka sahabbai da suke galibi wani mata hudu wani uku wani kaza wani kaza wani kaza bayan zuba masu daidai suka fi yawa ko fa asaba kullu fa asaba kullu imratin alfu alfin wa mi'ata alfin la ila kaji kudin da suka samu matan fa asaba kullu imratin kowace mace sai ta sami alfu alfin wa mi'ata alfin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kowace mace abin da ta samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu mata hudu ya zama dauke nan miliyan hudu da dubu ɗari takwas to ka sani fa gaba ɗayan abin da aka ba su ɗin nan za a ba basu sumuni ne ɗaya bisa takwas ɗin dukiya ne aka ba su. bayan duk an biya bashin can bayan an ware na masu wasiya yanzu su an kasa dukiyar mai kashi takwas aka ba su ɗaya cikin takwas ɗaya cikin takwas ɗin nan shine kowace ta samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sauran kuma sai a rabawa sa kenan lil zakari mislu hazzil unsayni kaga wannan ya nuna kenan ashe neman dukiya neman kuɗi kasuwanci baya koran zuhudu abin da ake so lokacin da za a nemi kuɗin a neme su ta hanya ta halal kuma wajen neman kuɗin kar a yi sakaci da wajibi kar wajen zafin neman kuma ka yin sallah wajen zafin sana'a ka yin sallah a'a ko ka rinka yi amma ba da tsowa a ciki baka tsayar da ruku'i da sujada ba wannan shine abin da ba a so matakar zaka kiyaye salloli kan lokacin su ka yi sallar yadda manzo Allah ya ce kana dako ne kana kasuwanci ne kana menene wannan baka ci karo da abin da addini ke ba Za ka iya neman kuɗin ka shari'a ta halatta maka kuma ka nemi ta hanya ta halal manzo Allah ya ce madalla da dukiya ta gari a wurin mutum na gari dukiya ta gari ba ta ce dukiyar Allah ba a wurin mutum na gari mai kiyaye haƙƙin Allah mai kiyaye haƙƙin jama'a to wannan haka ake so kowa haka ake son ya kamata duk uba zama cikin kasuwanci akwai abin da kake kwarai da gaske ka je waɗansu kasuwanni ka samu an kwace su daga hannun mu wallahi wannan dai yana bakan tare yana bakan tare matuka ka samu arna sun zo garin mu sun kwace kasuwannin mu da daurin gindin mu da goyon bayan waɗansu daga cikin mu amma kuna ji duka bai kwana biyu a rediyo ba wani masallaci a aba ne ko a ina ne ya rufta da wajen mutum nawa masallaci ne oh, mutum ɗari hudu suke kwana a cikinsa saboda mutanen ba an hana su gidajen haya a can masu sana'o'i an hana su gidajen haya a kaf kaf ɗin ƙasar inyamurai saboda an ce dukkan wanda ya ba su haya to yan aka tashi rigima za a kona gidansa ana ji ana ganin mutanen mu masu sana'o'i sai su kwana a masallaci amma munan gudun su mu ba su gidajen mu mu ba su kantuna mu mis komai mu musu komai dan saboda a tsabagen son abin duniya ba ma tunanin addini cikin al'amuran mu ba ma ta addini cikin al'amuran mu kawai mu dai kudi muke so ko ta wata hanyar su to ya kamata wajen tsoron Allah cikin al'amuran mu kudin nan yau ana yakar mutane da su ana yaki yau da kuɗi ana kare tattalin arzikin mutane da kuɗi inda muna da kishi muna da zuciya muna da kishin zuci mun fahimci addini mu kuma za mu yi aiki da shi da ba za ka kasuwanni mu ba cikin wannan halin da suke cikin na gaskanci ka samu kawai arna sun kwace kasuwanci a garin ina ne wa inda arna ba su sa kafa ba duk gaba ɗaya ka kafa kasuwannin garin nan wafa ne wurin yan canji kawai babu su amma babu wata kasuwa da ba su sa kafa ba ce dubu kuma mu je garin su me muke a can gure da mun je sai kananan sana'o'i balangu wanke hula tushaina bara yankan farfe da sauransu ta haka yan kasuwa mu bi tsoron Allah bi tsoron Allah kuma waɗanda suke da sakaci a harkar kasuwa su masu tsoron Allah ya tashi a shiga cikin harkar kasuwa din a kutsa cikin al'amuran da suke kutsawa ce ko mu da muke saya idan mun tashi ko mai kishi mu je wurin dan uwan musulmi mu saya sai in larura ta kama babu auren musulmi larura alal larura yadda muke cin mun bisa ga larura to sai mu sai abin da zamu saya a hannun arna bisa ga larura kuma sun ɗan kasuwan da za su kuɗa ciki kuma su zanto masu amana masu alkawali masu mutunci masu daraja masu darajanta sana'ar su waɗanda suke da kishin zuci amma ina amfani wannan rayuwa da gaskanci da muke fa jami'u malihi na alfa alfin wa mi'ata alfin ashe ga lissafin dukiyar tashi gaba daya jami'u malihi gaba daya dukiyar da Zubairu ya bari hamsuna alfa alfin miliyan hamsin ne bari wa mi'ata alfin da dubu ɗari biyu miliyan hamsin domin hamsuna alfa alfin an gane ku? dubu so dubu har so hamsin Ka kaga miliyan hamsin kenan wa mi'ata alfin da kuma dubu ɗari biyu wannan hadisi rawahu al-bukhari babu wata kora a sa imam al-bukhari ya rawaito shi malam ya kawo wannan hadisin a cikin babin da yake nuna bayar da amana bayan mun koyi abubuwan da dama waɗansu ma ban faɗa ba waɗanda sun shafa hadisin amma abin da ya kawo shi yake kafa hujja da shi babin bayar da amana saboda me saboda ga uba zai zo yana tsammanin mutuwa ya bai wa ɗansa amana kuma ɗan ya cika ta to kuma haka ake bukata kenan kaga kenan bai zalunci mahaifinsa ba duk wanda yake bin mahaifinsa ba ki sai da biya bai zalunci sauran jama'a ba duk waɗanda uban ya ci aiwa sai ya sai da aka ba su bai zalunci kannansa da matan mahaifinsa ba kowa an ba shi gado daidai yadda shari'a ta ce sabanin yadda yau mutane suke rayuwa irin ta jahiliya jahiliya manyan ƴaƴa na attajirai suna zaluntar kannan su wajen gado su danne su danne su makale bayan an raba su dama sun san waɗansu filayen gidajen sun san inda unguwannin gidajen suke waɗansu ma naka sun riga sun sace takardar ko sun je sun yi wata kurta kurta a lan an da ina ne an tattalin abubuwa an ba su gonar an yi waye sai zan tada abin da rage kaɗan ne sun hanga da mai sauran kuma idan aka raba na kannan su kuma sai ce za su rike wa kannan su kuma sai sake zalunta kannan su tunda su sun fara haihuwa sun fi jin tausayin ƴaƴan da suke haihuwa sama da kannan su da da mahaifin sai mutu ya bar musu to ka duba yadda wannan bawan Allah ya Abdullahi sai da ya komai da komai shekara hudu ma yana cewa waye yake zin baba baki ya zo a biya shi waye yake zin baba baki yake da sai da ya zo a biya shi har sai da gaba wannan ya zo ya wasiya kuma ga mata ma kowace da mahaifiyarsa da wanda ba mahaifiyarsa ba kowace ta samu miliyan ɗaya da dubu hanyar sane ta hanyar fashi da makami ta hanyar sun yi bashi wajibi ne ka mayar masa kafin ka mutu ko kafin ya mutu almuhim ya kai kafin ka mutu ko da shi ya mutu ka baiwa ƴaƴansa ka baiwa magadansa qala allah ta'ala ma lil zalimin min hamim wala shafi'in yuta wa qala ta'ala wa ma lil min ansar ubangiji yace ma lil zalimin min hamim azzalimai ba su da wani mai kare su wala shafi'in ba su da wani mai ceto yuta'u da za a yi masa da'a in ya nemi ceton su dukkan wanda ya zalunci dukiyar wani ta hanyar sata ta hanyar kwace ta hanyar cinye bashi ranar tashin kiyama duk ceton mai ceto ba zai ceto ka ba sai ka biya wannan bashin sai ka biya wannan abin da ka zalunta din wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa malil zalimin min nasir azzalimai ba su da wani mataimaki da zai taimake su a gaban Allah ranar tashin kiyama wa ammal ahadithu فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة malai a cikin hadisai kuwa daga cikin hadisan da suka dace a kawo akwai hadisin Abu Zar wanda ya riga ya gabata a ƙarshen babul mujahada shine lambar hadisi na 113 can baya ke an gane ko wa an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم wannan hadisi an karbo daga jagar dan Abdullahi Allah ya kare ta gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama lalle zalunci yana gadarwa mutum duhu bayan duhu ranar tashin kiyama ranar da dan adam ke bukata zuwa ga haske sai kawai ya samu duhu ya baibaye shi ta ko ina yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ranar da zaka ga mummunai maza da mata haske dan suna tashi gaba da bayan su a hannunsu da fasakunsu su a gaban alwaladin sun tashi suna haske ranar haka za ga mummunai amma a wannan rana munafikai maza da mata za su rinka cewa da mummunai unzuruna naktabiz min nurikum ku dan tsaya mana mu dan balgaci wani abu na haskunku mu dofano wani abu na haskenku qila akum wara'akum faltamisu nura sai ku koma baya ku samu hasken ba anan mu ma muka samu ba daga baya ne baya shine gidan duniya ko kuma a za a yi musu gatsi ne da izgili ku dan waiwaya baya za ku ga haske da sun waiwaya mai ke faruwa wa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا an ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الله يسلم اتقوا الظلم كسولة ظالمتي فإن الظلم ظلمات يوم القيامة lalle zalunci zai gadar wata dan adam duhu bayan duhu ranar tashin kiyama wattaqu shuhha ku kiyayi kwadayi da zalama fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum kwadayi da zalama shine ya halakar da waɗanda suke kafin ku jalahum ala an ko dima'ahum ya sanya su suka rinka zubar da jinin junansu ba da kwadayi bane da zalama da zalama da hadama ki sa dan fashi so yake sai arziki dare daya ke sa mai sata so yake sai arziki dare daya mai sata a gwamnati ko mai sata a karkashin alhaji ko mai sata a rumfar kasuwa mai sata a ina so yake sai ya arziki dare daya ba zalama bace ba ya ga wani da mota yana son shi ma sai ya samu irin nan ya ga wani da gida yana son sai ya shiga irin wannan gidan ya ga wani ya auro a gari kaza shi ma da son sai ya wannan auren kuma ba da sadakin wannan garin tunda su garin sun sun sa masifa wajen sabar aure to shi ma yana son kuma dole sai yayi ko nawa zai kashi ko babu kuɗin ya fi karfin tattalin arzikinsa to sai mutum yayi zalama da hadama shi sa manzo Allah ce ko tsoraci ashuh shine zalama ko kwadayi waɗansu malaman lugha suna fassara ashuh cewa ya fi ruwa. to amma a gaskiya al'amari shine rowa albukul kenan shuhu wato mutum ne ke da sufa guda shi shi wancan mai rowa ba ruwan shi da naka shi dai nashi ba zai baka ba amma shi mai shuhu nashi ba zai baka ba kuma yana son naka <laughs> shi nashi kan ba zai bayar ba kuma na kowa kuma yana son sai ya raba ka da hannun kai kuma to manzo Allah ce ku kiyaye wannan shi halakar da waɗanda suke kasanku, ku hamalahum an safaku dima'ahum shi yasa suka rinka zubar da jinin junansu wata wastahallu maharibahum suka rinka halatta dangin ababen da aka haramta musu rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi saboda zalama ba abin da mutane ba sa yi ayi sihiri ayi wane ne ayi wane ne sun zalama ce wannan kake kawo kwadayi masifafan kwadayi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace latu addanna ko latu addunna al-huquqa ila ahliha yace wallahi lalle ku ba da haƙoƙi zuwa ga masu su idan haƙƙin wani na hannunka yi ƙoƙari ka bashi haƙƙinsa daidai kar ka makale wani abu ko kuma latu addunna al-huquqa ila ahliha lalle sai kun bayar da haƙoƙi zuwa ga masu su yawmal qiyama a ranar tashin kiyama ma'ana idan yau kun rike haƙƙin wani ma'aikacin karamar hukuma ne kai ka sace kuɗin karamar hukuma ma'aikacin gwamnatin jiha ne ka sace kuɗin jiha ma'aikacin gwamnatin tarayya ka sace kuɗin gwamnatin tarayya yaron wani alhaji ne ka sace ka sace dukiyar ubangidanka a'a kai ne ubangidan ka sace dukiyar yaronka wani ya ci dukiyar wani wani ya sace dukiyar wani yace wallahi sai kun bayar da haƙƙoƙi zuwa ga masu su yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarda sai an yi kisasi hatta ga akuya wadda take da dakushashen kaho daga akuya mai kahon da ta soke ta rago mai kaho da ya soki dan uwansa mara kaho sai Allah ya yi kisasi sai an rama wannan ragon akuya da ta sunkuyi yar uwarta saboda tana da tsinin kaho ɗaya ba ta da ita sai an saka mata ranar tashin kiyama sai ka saki kudin dukiya bayan Allah ya kyale ka kaga abinda mutanen mu suke shirme sai su zo su saci dukiya sai su kuma su yi abinda ba daidai ba mutum ya samu dukiyar haram sai ya gina masallaci me yasa saboda malamai sun ce da shi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna eh, duk wanda ya gina masa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a aljanna wannan hadisi yana nan gaskiya ne na cikin bukari sai ya saci dukiyar hukuma sai ya je umara a goman karshe malamai sun ce da shi manzon Allah ya ce wanda ya umara a cikin ramadana kamar wanda ya aikin hajji ne tare da ni wannan hadisin gaskiya ne haka yake malamai sun ce masa wasu Allah ya ce wasu an rahamati kullu sai in rahamata ta yi kowa wa rahmati wa tari kulli shay rahmata ta halwaci kowa malamai sun ce inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai duk waɗannan ayoyi da hadisi suna nan haka kasancewar Allah mai gafara ne mai jin kai daban kasancewar kai za a ji kanka kuma daban kasancewar Allah ya ce wanda ya gina masallaci dan Allah Allah zai gina masa gida a aljanna wannan daban kasancewar masallacin ka za a karbe shi a wannan matsayin kuma daban malaman da suka karantar da kai wannan ya kamata su ji da kai kuma ai manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibun wala ya yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki to sai ka sace kudin garmar hukuma dan kana chairman ko kana kansila ko kana wane ne ko ka sace kudin gwamnatin jiha dan kana commissioner ko permanent secretary ko gwamnatin jiha ko minista ko wani abu shikenan sai ka zo kai gida 200 cikin 200 200 by 200 300 by 300 kafin gida sai kai dan karamin masallaci da dogon asumiya kana sa kasa dan Abdul Basit wai shi kenan ba za a gane ba kana jira a tashi kiyama kai ma ka shiga gidan aljanna Allah ya gina maka gida ta gina masa dan kana masallaci sau ɗaya mutum uku da rabi shi kenan kana jira ka shiga gidan aljanna ai Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibul wala yaqbalu illa yanzu wannan masallacin naka ba sai in an karba ba sannan za a gina ma gida aljanna to Allah bai karba ba sai ka Umar ta ka ta karshe da kai ba sai in Allah ya karba ba to Allah bai karba ba sai kai yaya don inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne ba ya karba ba sai mai tsarki in dai da ake dukkan wanda ya saka ya zo gina masallaci ya je umara ya je aikin haji ya kira gardawa suka sauke alqur'ani ya karanta dalailu ya karanta alqur'ani ya karanta har a taura da injila in dai za a gabarta masa wallahi da kowa sai shiga sata ba haka bane ba da ya sato ya sato sai to dan samu tarbiyyar rinka istighfari da safi istighfari da yamma yau ba sai kai dubu ba ba sai ka dubu da sanin ka dubu da yamma shikenan wallahi wai mutane fa ya kai matsayin suna ganin Allah ma za a yi masa wani sai mutum ya fasadi ya fasadi wani shi kenan sai zo shi sai eh, masallaci haka wani dan karatu ya samu gaddawa a rinka soke Qur'ani a karanta wa shi a yanka rago a bayar sadaka a je wani goma umara yanzu sai ai umaran goma karshe muka je wallahi ai muna can kai alhamdulillah bana mun ji dadin sallah a kun bayanin kan wallahi tallahi sai kun yi bayani ba za a karbi komai ba cikin wannan duk wanda yana dukiyar haramun wallahi Allah ba zai kula shi ba inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban ba ga hadisin nan ba inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina Allah ya umarci mu dangin abin da ya umarci manzanni me yake da manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati sai ce wa ya ku manzanni ku ci halal sannan ku yi aiki ma'ana aiki baya zama na gari sai ga wanda yake cin halal to kai baka sa da sannan kuma ka aiki yake da mummunai ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum sai kuma ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sai da aka ce ka ci halal sannan aka ce kai bauta dan duk bautar da kake duk zafin zikiri da hailala da salatin ka amma kana cin haram ba abinda za a karba na hailala ko salati din karka ce za ka yi wa Allah dabara ka zalunci mutane ka ci mutane in abin ne tsakaninka da Allah kai ne ka sha barasa kai ne kai sata kai ne kai zina duk sako ne tsakaninka da Allah irin wannan in kai tuba tawbatan nasuha istighfari na kanka yake halana na kanka yake salatin annabi na kanka yake tasbihi na kanka yake karatun qur'ani na kanka yake dan qaida ta innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika dhikra lil zakirin wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamwa in kai mummuna bi tarki kyawa take kyawun ta shafe ta amma duk abin da yake hakki ne tsakaninka da dan adam ka zagi wannan ka zubar da jinin wannan ka sace kudin wannan ka cinye bashin wannan wallahi tallahi duk istighfarin ka ba za ta kankare wannan ba sai ka biya duk aikin hajjin ka ba zai kankare wannan ba sai ka biya duk umararka duk a zo a yi ta saukar qur'ani kullum sau dare a gidanka ba zai kankare ba wannan sai ka biya dan ba haƙƙi ne na ubangiji ba shi da kansa haƙƙi ne na bayi Allah kuma laifin zallamin lil abid duk wanda ya saci dukiyar mutane yake son ya je kiyama salin alin sai daga cikin biyu zai abu na farko wannan dukiyar da ya saka sai je ya mayar wa mutane kayan su dukiyar da ya cinye sai je ya mayar wa da mutane kayan su in ba sa nan ya mayar wa magadan su idan ya yi wannan ya zo ya tafi ya ba shi a karɓa a sai kenan in ya kasa yin wannan ya nemi mutanen su ya kai masa sai kawai a jika a gidan rediyo sai wallahi ni ne na rike kwamishinan walwala da jin daɗin jama'a ko gwamnan jiha kaza ko shugaban karamar hukumar gari kaza ko ministan ma'aikata kaza amma a wannan lokacin an yi magudi da an bayar da kwangilan abin da za a saya dubu ɗaya mun ce a kawo shi a dubu goma ka san yanzu wata irin kwangila da ake tafiya yanzu da aka ce ga ɗan kwangila ku je ku kawo abin da muke so a sayo mana wannan kofuna dozin ɗaya a kasuwa su za mu ba da kwangilar sayo su sai ka je ka kawo sai ka je ka binciko kasuwa ka diga ba ɗaya wannan kofin ana sayar da shi naira ɗari ne sai ka zo ka rubuto ka ce ka za ka kawo shi ɗari da kaso sai a karba aji wannan malamin ya zo ce shi zai kawo shi a ɗari biyu sai a karba aji wannan malamin ya zo ce zai kawo shi a ɗari biyar sai a karba aji wancan ya zo ce zai kawo shi a kowanne dubu ɗaya a ce to wannan shi ne cancanta a biyan kwangila a wannan musamman banza wani za ka zo ɗari da hamsin su ma sun san kuɗin kafin su baka sai a kira ka malam mun san wannan kofin ka ce za ka kawo shi a dubu ɗaya ce eh, to ka san dai mun san kuɗin shi a kasuwa ɗari ɗaya to mun yadda kowane guda ɗaya ka je ka kawo za mu ba da ɗari uku amma za mu fitar da dubu ɗaya akan dubu ɗaya ne ka sa hannu ka karɓi dubu ɗaya amma wannan ɗari bakwai ɗin ka ake mana akawun ɗinmu na wuni kaza kuma har sai sun shiga ma kafin na ka fito to haka ba dai rafa da ake so ba a zo a bi ta inda ya saci kuɗi ya rasa saboda an yi irin wannan kwangilan an sace kuɗin bayan Allah ba karatun firamare babu hanyar mota babu ruwan sha babu kaza babu kaza babu kaza duk an sace ke sama. shi kenan kuma bayan mutum ya ga wannan sata ya yi kaya ya yi sauka ya gina sai ya zo ya gina sai ya masallaci sai samu dan ustazi ya rinka zuwa yana neman shi ana sallar tarawih ko wani abu kamar haka ya ai babu Allah gidan wani mutum sallah kaza kaza kaza wannan babu komai shi kenan alaga an gama kawai sai yake abu ya mai shi ba aljanna wallahi za mu faɗa wa ɗan da mu ranar tashin Allah wallahi dukkan wanda ya saci dukiyar jama'a ya yi irin wannan sunnan hanya ɗaya ce cikin biyu ko dai ya nemi su yafe masa ce sun yafi ko kuma wato ya mayar musu in bai yi daya daga cikin wannan ba idan ya zo ranar tashin kiyama hadisi zai zo gaba za mu ji me za a yi masa ranar tashin kiyama idan ya zo mun ya ji akuya in wata cikin kuyi wata sai an yi to ina ga wani kuma ya zalunci wani وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar من mun kasance muna labari dangane da hajjin bankwana lokacin annaba na tsakaninmu wala nadari ma hajjatul wada'i ba mu san ba menene hajjatul wada'i din hajjin bankwana din ba mu san ba yaya take yaya za ta kasance hatta hamidallaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa asna alaihi har ya a lokacin da manzon Allah ya yabi ubangiji ya kuma gode masa ثم ذكر المسيح الدجال cikin abin da zai ambata mana sai ambatan mana labarin masihu dajjal wato labarin zuwan dajjal da cewa alamar cikin alamomin tashin kiyama fa attu na fi zikrihi ya zurfafa ya tsawaita zance wajen ambatan dujal da fitinin dujal shine attu na ba al itnab shine yawaita zance wa kala sannan manzon Allah ce ma ba asallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu babu wani annabi da Allah ya taɓa turowa face sai ya gargadi al'ummar ta game da zuwan dujal ku kiyaye fitinan dujal anzarahu nuhun wan na min ba'dihi annabi nuhu ya gargadi jama'a sa game da fitinan dujal haka annabawan da suka zo bayan annabi nuhu wa innahu in yakhruj fikum manzo Allah ce idan dujal ya fito cikin ku fama khafiya alaikum min sha'nihi falaysa yakhfa alaikum abinda zai boye daga a gare ku na sha'aninsa to ba fa zai boye din ba dan gashi zan bayyana muku siffarsa inna rabbakum laysa bi'awar ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane wa innahu a'waru ainil yumna amma shi dujal ba ya da idan dama ido ɗaya gare shi idan hagu kawai yake da shi ba ya da na dama ka anna ainahu inabatun tafiya kai ka ce sa in ka ganshi wato dan inabi ne tafiya wanda aka ballaka shi haka mana aka ah, danna shi dan ya fito daga cikin kwamsan ko kuma aka bare sa haka to haka idansa yake ba kyan gani kamar wani dan itacen da aka bare shi haka ala manzon Allah ya ce ku saurara inna Allah harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ubangiji ya haramta muku dukiyoyinku kar ku ci dukiyar juna ta hanya ba ta halal ba ya haramta muku jininku ko ku zubar da jinin juna ta hanya da ba ta halal ba ka hurmati yawmikum haza kamar harin cin wannan yinin naku na ranar babbar sallah fi baladikum haza a wannan gari naku shine makka fi shaharikum haza a wannan wata naku mai alfarma shine watan zulhijja ala ku saurara ku ji hal ballagtu kin na isar qalu na'am sahabbai suka ce eh ka isar kala sai manzo Allah ya ce Allahumma shahad ya Allah ka zama shaida salasan hasu uku wailakum au waihakum ko dai manzo Allah ya ce wailakum ko kuma ya ce waihakum ma'anar wannan ku shine kai tanku ina tausaya muku unzuru ku duba ku gani fa la tarji'u ba'di kuffara kar ku zama kafirai bayan na barku yadribu ba'dukum riqaba ba'din ta yadda sashin ku zai rinka fille wuyan sashi kar ku zama kafirai bayan na kuna ya juna kuna kashe juna sashi ya dauki bindiga ya harba sashi bayan dukkaninku musulmai ne kuna da awan musulunci mahallu shahid cikin wannan hadisi alfarma guda hudu ta tattaru ga alfarmar ranar sallah ga alfarmar garin makka ga alfarmar guda uku kai ga alfarmar wato ainihin watan zulhijja garin maka an haramta zubar da jini a cikinsa ko ta wace hanya an gane ko ko ba a daukar tsuntuwa a maka ba ma yankan aljihu ba tsuntuwa ba an gane ko kaga gari ne mai alfarma to sai dace da wata mai alfarma shine watan zulhijja wanda yana cikin watanni guda hudu da Allah ya minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum sannan kuma ga rana mai alfarma ita ce ranar idi dan Allah idan mutum ya aikata haramun da ya dace da wannan ranar a wannan wurin a wannan watan ya girman haramun yake to sai manzon Allah ce kin dukiyar juna da kuke yi ba ta hanyar da ta dace ba haramun ne irin haramcin waɗannan al'amura guda uku zubar da jinin juna da kuke ba da hanyar da ta dace ba haramun ne irin haramcin taruwar waɗannan al'amura guda uku to me zaka ce ai ya kamata irin waɗannan hadisan dukkan wanda ya ci zaɓe a ji a same shi a ce an zo ne a yi masa wa'azi a karanta masa wannan hadisan za kamar guda hudu ko biyar cikin bukari ko musulun a yi masa shirni mai kyau to a tafi a kyale shi wannan hadisin imamul bukari ya rawaito ma'ana dujal yana daga cikin abin da zai da'awa zai da'awar cewa shi Allah ne mutane su nemi hujja ce yana rayawa yana kashewa a ga ya tashi mutum daga kabari ya tashi laifin kuma yana daga cikin manya-manyan fitinu kenan na karshen na alamomin tashin kiyama manyan shi to kaga wannan fitina ce sai manzon Allah ya bada sai ga mummunai masu karanta hadisin manzon Allah ga yadda za ku gane in ya kace ya raya ba cikin kenan ya zama Allah ba ku kalle ku gani ido nawa gare shi da kun ga idan sa daya to Allah ba mai ido daya bane ba saboda haka dujal ne nan da sai ku kare ta shi dama an samu masa suna ad-dajjal daga ad-dajjal ne ad-dajjal shine al-kadhib idan an ce ad-dajjal mai yawan ƙarya ai ba mai yawan ƙarya ko a duniya sama da mai da'awar ilahantaka cewa shi Allah ne وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين an karɓo hadisi daga Aisha Allah shi kare yadda a gare ta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya zalunci wani da shibrin daidai da tsani daya ka kwace a wani filin da tsani daya ne kadai gona ko gida daidai tsani daya ka shiga cikin haƙƙin makwabcinka tsawiqahu a min al'ardi cikin kasa to wiqahu min a ardina to za a yi masa abun wuya shine a tatwik za a yi masa abun wuya daga tsawon da ya kai fadin kasa bakwai kasan kasa bakwai ce irin yadda sama take mai bakwai to za a auna da yaji sarkar da ta kai tsawon fadin kasa ɗaya kan ɗaya guda bakwai din nan wannan sarkar ita za a zo a rataya masa a wuya sakamakon ya zalunci wani ɗani ɗaya ya shiga cikin fulotin ɗan uwansa ko ya zalunci gonar waninsa nawa ne suke kwashi filin ma gaba daya ko gonar gaba daya musamman kuma ta marayu to da ya tsami sai in ka shiga cikin flotin dan uwanka kana cikin sani shi kuma bai sani ba ko ya sani kafi karfin sa to za a yi maka wannan sakamakon ranar tashin kiyama mutafakun alayhi wa nabi musa radiyallahu anhu عنه قال rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ابو موسى الاشعري الله shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna allaha la yumli lizzalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu wallahi Allah yana yin jinkiri ne ga azzalimi mutum na zalunci Allah ya kyale shi bai tsora masa ko zazzabi ko ciwon kai ba Allah ya masa jinkiri fa idza akhadhahu idan Allah ya so rikarsa da damkarsa lam yuflithu ba zai kwace masa ba ba zai kubuce wa ubangiji ba sun makara sannan sai manzon Allah ya karanta wannan aya wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhzahu alimun shadid haka damkar ubangijin ka take idan ya damke wata alƙarya da take azzalimar alƙarya zai damke ta ne damkar da ba za ta kuce ba inna akhzahu alimun shadid lalle damkar ubangiji alimun mai radadi ce shadid da kuma tsanani ce ko da kaga kana zalunci Allah ya kyale karka dauka kafin karfin ubangiji baka fi karfin ubangiji ba mutuwa dai na nan tsofa kuma na nan tun kafin mutuwa nawa ne za su zo su saci dukiya kuma su zo su mutu a talauci wai fa yanzu duk wanda yake satar kuɗi fa duk wanda yake satar kuɗi in yana son yayi abin nan a kiyama ya tuna fa cikin sallar sa fa za a dauka fa a biya mutane dan za a zo ne ranar da babu dirhami babu dinari sai a dauki sallar ka a dauki azumin ka a dauki aikin hajjin ka sallah azumi aikin hajji ko sallah azumi zakka duk a dauka sai a biya mutane ladan saboda ka zalunce in baka da wannan sai a dauko zunubin sai a baka to wai wanda yake sallar fa daidai kenan to ina ga wanda yana satar ko bai iya sallar ba inda kaga sallar dai wanda za a sa ran karba wanda ya irin ta annabi annabi ya ce sallo kamar ayatu muni shi ko ba ruwan shi da annabi sallah ya tashi ne yana yi yadda ya ga ana yi a garin su ya adun gure yana sallah yana kallon mota to kaga in za ka karbi irin wannan sallar ballan za ka yi wata tasiri ran tasiri yawa da haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah gaba ɗaya duniya ta riga ta makantar da zukatan mutane wajen neman dukiya dai kan babu ruwansu da maganan halal su suna ganin halal ma halabi ya dai abinda zai ya sauka akan hannunka to shine halal haram kuma ma lam ta tamakkan zai wusul ilai abinda kai kai ka samu ka kasa to shine haram wallahi yau haka wadansu mutane suka rike al'amura ina ga sai mu dakata a nan gurin insha Allah kuma kawo na gaba sai mu ci gaba a cikin wannan babi har zuwa karshen sa abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi rubuto tambaya ku rubuto da rubutun da ba zai wahalar karantawa ba wannan sai ba ni sauki in karanta tambayar da sauki amma in ba haka ba sai ta ba da wahala wannan mai tambaya yana cewa idan an ba wa mutum ajiyar kuɗi in zai iya taɓawa idan mai kuɗin ya zo ya biya shi ga ka'ida idan an baka ajiyar abu baya halatta kai ta taɓa biya in har kana jin tsoron ba za ka iya haƙura ba sai ka taɓa to ga shi yanzu mun karanta cikin haji sai ka yi ta zubairu da wanda ya ka ajiya ce to ba shi ba shi dan biya ka in dai kana jin tsoron za ka taɓa kaga shi zubairu yadda yake saboda mai wanda aka bi ajiya da halatta bai taɓa ba tare da izinin mai shi in ku har ka taɓa da izinin mai shi ya fita daga ajiya ya koma mai gina da yan ajiya ne yana nan ajiya duk lokacin da ya zo ne ma zai samu in shi ne ku kaga za ku sanya lokacin da zai sa ran samun kuɗin sa in aka yi babu kuɗi kuma a sake maka kuɗi saboda ka lalle mai kiyaye wannan ya halatta da kirayi sunan mahaifinsa domin ga Abdullahi yana cewa duk wanda yake bin Zubairu bashi ya halatta dan ka ambaci sunan mahaifinka babu laifi amma in kana mukhataba tsakanin ka da kai da bai dace ba yana daga cikin karancin ladabi ka ambaci sunan sa sai dai ka ce ya mahaifina kamar yadda idan ka lura ko da cikin hadisi yayin da yake magana da shi bai ambaci sunansa amma wajen ba da labari suna magana da mutane mahaifin baya nan ya ambaci sunansa wannan babu ne eh eh ko da bayan yaro ko da ba musulmi bane Wani ya ce wai ya karanta wani hadisi an ce dukkan wanda ya ciyar da dukiya ta hanyar alkhairi to yana da lada sai fa wanda ya ciyar da dukiya ta hanyar gini to wannan babu wani alkhairi a cikinsa lallai akwai hadisin da yake nuna wannan ma'anar kuma ingantacce ne wanda ya nuna dangin al'amura da ake na duniya da dukiya akwai ababen da ake samun lada amma gini ne shi kan babu lada ko na kokowa an gane ko gini kamar gini na gida amma wanda ya gina ko masallaci ko ya gina makaranta ko ya gina gidan malayi to kaga wannan ya fita daga wannan hukunci an gane ko to amma shine kawai ya zo ya gidan gidansa ya gini ya yi doguwar katanga da bene da dakuna da menene wannan babu wani lada a ciki amma yanzu misali wanda ya shuka kayan marmari yana da lambu kato ya shuka su ko ba su ayaba su waye akwai alkhairi domin duk ɗin ne bai sai sun yi ta ko dai ya sayar ko dabbobi su ci su ma su rayu ko tsuntsaye su ci su rayu ko ya bayar kyauta wanda duk wannan alkhairi ne zai samu lada wurin Allah saboda haka da kashe kuɗi wajen gini da kashe kuɗi wajen noma ta fuskar samun lada to wannan dai sunan da iya karanta sai dai sauran kuma na kasa karantawa bismillah amma da bayani da kasancewa su wanda ya kayan wannan akwai hanyar gwamnati da ke ɗaukar kulawa mutane ba a da a ba a kamar sama kawana ba cikin akawuntinka saboda saboda kai ma'aikacin ta ne? wannan babu lafiya abinda duk wato shugaba na musulunci ya ɗauka ya baiwa wani daga cikin talakawa daga cikin dukiyar gwamnati saboda bukatuwar wannan din da ya ba yana cikin tsananin bukata babu lafiya ballan sana kuma in ya zanto ma'aikaci sai wannan ya zanto za a karfafe su kan ya ƙara rikon amana ina fatan shafi wai wancan hadisi da yake cewa kada sashi su rinka kashe sashi bayana kamar hani ne annabi ke wannan kam haka al'amari ne kuma nasin alqur'ani ba ce la an anfusakum wala ta taqtulu auladakum khashyata imlaq wala ta da auladakum min illa la taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil ta san kai Allah ya haramta ta hanyar nas kar ku kashe junan ku karfi kaza ga nasi na cikin qur'ani amma hadisin da yake cewa na roki al'amarra guda uku an an samu biyu ba an samu ɗaya ba cikin waɗanda wanda ba an samu sadin ba sai yake cewa na roki ubangiji kar ya sanya fitinar al'umma ta tsakanin su juna sai bai an samu wannan fitina ce cewa kar su fitini juna kar su yaji juna lalle ya roki ubangiji da ɗauki wannan bai ce masa ya an samu to kaga wannan bai kasar da wancan ayoyin ba domin fitinar da suke ba da umarnin sa ba inda a ce shi ya sa su yi can kuma yake kar a yi to kaga ya zama tanakubi kenan to amma ba shi yasa su ba san zuciyarsu ne yasa su ke duk da nasu na shari'a ya hana su sannan kuma rigima ba shi kenan kisan kan na iya faru shi kisan kan daban kuma rigima daban ko iya ta rigima da mutum ba tare da kisan kai ya faru wa alaikum salam dan sa ne kamar yadda aka ce mun ibn zubair ba kan ne a wurin abdullahi yana da gado kuma ce wato idan mahaifin mutum ya rasu kuma shi ba shi kadai bane wajen mahaifinsa sai aka zo ana son a raba gadonsa sai aka ga saboda a jira raban gado sai an sayar da waɗansu kadarori su zama kuɗi sai aka ɗaga wata dukiyar za a sayar ya halatta kai daga cikin magada in kana da sha'awa za ka saya ka saya sai dai kawai a yi ciniki da kai na fi sabilillah irin yadda za a yi in ma da kowa ya za a yi kar a ce hannu ya sanna gida ya zanto an zalunci sauran masu cin gaba. za a baka farashi irin yadda in ma wani ba ne zai saya haka za a bashi farashi sai ka saya babu laifi a kanka kuma ba haramun kai ba ya halatta kuma a wani lokacin wannan sai zanto ma akwai taimakawa kila in na gida din ne zai saya da daraja sama da in wani ne zai saya a waje kuma so ake larura ta koro mutane ana son a raba gado sai ya karya ba ya kamata kake saya da daraja ko da yan uwanka ko musamman in kai kana bukatar abu na'am hmm. sosai bashin kan ne zai yi roƙon Allah ya yi masa manzan Allah ya rika neman tsari daga shi a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal ina neman tsarin ka daga bashi ya kanana yi ko bashi ya abin da ina ya nauyaye ni kaga ya halatta kenan ka da tsari daga baki kuma idan ka riga ka dauka ka ci kuma ya halatta kai sarrafa Allah ya baka ikon biya ka samu ka biya karatu a maganan karatun yan kaba sai da yawan lokaci na gaba domin a jibilis din an riga an sa da za a yi a masallacin hotoro tsakanin magar zuwa isra'i wadda kai yi a gudun a shari a mutunci wajen haɗin kan al'umma da kaga ita ce za ta hana zuwa wannan masallacin yan kaba a wannan mako dai zan je zan sanar kamar yadda aka saba insha Allah ina fatan kuma mutane su rinka yin uzuri kamar yadda na sha faɗin wannan a wadansu lokuta daban-daban duk mutumin da yake mai karantarwa in son samun sa ne ya bayar da dukkan sa to amma ba zai iya ba kuma in son samun sa ne ya kowane masallaci haka kuma ba zai iya ba dole dai ka zaɓo nuri inda za ka iya yi to idan ya zanto duk wanda ba je masallacinsa ba zai ja haushi kaga mutane sun kallafa ma abin da Allah ba bai kallafa maka ba sannan idan ya zanto dukkan kwanakin mako guda biyar kowanne sai mutum ya yi darasi a ciki to ba za a samu ingancin darasin ba ni a ra'ayina da fahimta ta ya kamata in za a yi darasi in malami zai yi darasi kare wuce darasi uku in sun yawa hudu a sati dan wannan ya bashi rarar lokaci na bincike misali zai karantar da riyadu salihin din ya duba sharhi sharhi na riyadu salihin da yake da shi hudu ko biyar waɗansu hadisan da ke cikin bukhari ya koma sharhin shi cikin fatahul bari waɗanda suke cikin muslim ya koma sharhin shi cikin muslim sharhin nawawi to sai ya zo ya bada ilimi mai inganci sama da idan aiki ya masa yawa zai karanta da safe zai karanta da yamma zai karanta da dare zai latta a can zai wazi a can zai kaza a can abin zai faru sai zo fasara mutane da kafin kalmomi zuwa harshen Hausa ba za a sami inganci ilimi ba to wannan kuma da yawa daga cikin mutane ba sa gane wannan kullum idan malami ya sami yalwar lokaci wanda zai nazari kuma ya samu cikakken natsuwa da kwanciyar hankali to an fi cin ribar karatu sama da idan mutum yana cikin wani hali na hajaran majalan ina za a kai ina za a jefa ka dawo daga nan ka tafi daga nan gurin ka zarce kan wurin wani karatu to sai aka samu fa'idar karatu dan haka ya san mutane da dama sukan ganin ni ban kyauta musu ba ko a ce an ce in je in yi darasi a wurin za ban ci ba in je masallaci za in ba da rana in yi karatu ban ba in san samu dade in je duka amma ba zan iya bane ba kuma na tsammanin akwai wani malami da zai iya ban tsammanin akwai wani malamin da zai ce duk waɗanda suke da zarafi ko wani masallaci ne su zo su faɗa masa ya alƙawari zai ba su rana a mako dole sai in zai ba su rana rana ko da kan ai guda bakwai to suna tsammanin masallacin za su bukace shi haka kuma in ya sa'a a samu bakwai so bakwai kaɗai. to kaga ya zai ya zai kenan ba zai yi ba saboda haka nake roƙon afuwa idan aka gaishe ni lacca ko ban je ba ko aka gaishe ni ko aka nemi in je wuri in sa darasi ban je na sa ba to abin da ya fi ina ba zan iya bane ba ke sa kawai cikin ke nan su ma mutane ke su kaddara wannan wanda ake samu don ma alhamdulillah ba biha hawa ne Allah ya taimaka assalamu alaikum